yanzu haka dai tsugune fa bata kare ba a jihar adamawa game da rancen da gwamnatin jihar ta ranto daga gwamnatin tarayya domin biyan albashi wato bailout da kuma batun wasu kudaden da 'yan majalisar dokokin jihar suka amincewa gwamnan jihar da ya kashe ba tare da cewa kudaden na cikin kasafin kudi ba wato vermin wannan batu ne ma ya kai 'yan majalisar dokokin jihar rusa kwamitin kudi da kuma dakatar da shugaban kwamitin daga zuwa majalisa har na tsawon watanni uku lamarin da ya kai ana zargin 'yan majalisa da zama 'yan amshin shata ta hanyar amincewa duk wani abin da gwamnan jihar ya kawo musu a yanzu to sai dai kuma a wajen wani taron manema labarai da 'yan majalisa suka kira domin wanke kansu sun musanta zargin cewa sun zama 'yan abiyar yima a sha kida inda shugaban kwamitin ya da labarai na majalisar honorable hassan barguma ke cewa shi ba zai iya rike wannan kwamitin ba kuma yana mai da majalisa kamar wato gareji to daga nan kuma har yanzu bai daina ba sai kuma ya tafi ya sake kira yan jarida yana ta surutai sai muka je kan sashi na 54 da 64 na kundin tsarin majalisa adamawa sai ya nuna cewa za a dakatar da shi na wata uku to sai muka dakatar da shi daga nan shi kuma bai yi nadama ba sai ya tafi kotu kotu to amma kotun da ya je abin da ya je nema bai tafi bai tafi daidai da tsarin abin da doka ta ce ba sa magana an shin ta kuma babu shi to ko ina aka kwana ne game da batun binciken da yan majalisa suka faro game da batun kudaden da aka ranto wato bela domin biyan albashin har ila yau dai ga mai magana da yawun yan majalisar mun yi yunkuri za mu bincike amma a lokacin ba mu san abin da ke faruwa ba amma da muka rubuto musu su zo su mana bayani sun zo su mana bayani mun gamsu shi ko dan majalisar da ke zakewa na bin diddigin wannan kudade wanda yan majalisar suka ce sun dakatar wato honorable abubakar abdurrahman isa tuni fa ya garzaya kotu inda ya ce duk da barazanar da yake fuskanta ba gudu ba ja da baya a wannan fafutukar da yake yi a yanzu cin gaba ne ka san ya nuna an ware ni ni kadai ne nake so a gaskiya akwai wanda yan wani da suna domin cin gaba ne a wurina ba abun da dame kuma kotu ma ta dawo da ni ni ne ni chairman na finance and corporation a yanzu haka yadda muke ba abun da ya same sai dai kawai raina ne na hannun Allah suna ta neman raina to wannan bai baka tsoro ba ina tsoro zuwa dokar a kashe ni ne in ba don haka ba sai zan je ga wanda zai hana ni shiga majalisa amma tun da kaga sun nuna suna neman raina dole ne in bi a hankali To honorable wai me ke sa kake zakewa ne? A me yasa nake zakewa ai babu Buhari an ce mun ci zabe don zaben Buhari ne. An ce kuma don gaskiyan da ya yi ne muka ci zaɓe. Don haka mu ma kamata mu koya da wahala da yana shugaban kasa kama shi babu duka ka an soma ta kenan shi dai gwamnan jihar Adama sanata muhammadu bindo umaru jibrila na ma zargin cewa wasu 'yan siyasar jihar ne ke jawo a hannun agogo baya a kokarin da ya ce yana yi na kawo sauyi a jihar da ke zama tushen dandamalin rikicin siyasar najeriya muna neman goyon baya duk wani irin goyon bayan da talakawa adamawa za ku yi mana muna nema za mu ba ku hakki ko ba su za mu yi bauta ba ku talakawan adamawa za mu muku bauta ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi.